أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau 26 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1432 ba da 33 wannan rana ta dace da 20 ga watan daya na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi darasi na 91 a cikin karatunmu na almuwatta ta imam malik za mu tashi babu ma ja'a fil qibla na أعوذ في يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أبو قال بينما بينما الناس الله في صلاة الصبح إذ جاءه الآن فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن, ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة imam malik ya ce babu ma ja a filkibla babin abin da ya zo a kan alkibla alkibla wato shine daga istiqbal fuskanta wato mafuskanta wurin da ake fuskanta a sallah imam malik zai kawo mana hadisai da aka da suka suke bayani akan ita tibla. ya kawo hadisin abdullahi dan umar ya ce haddasa ni ya haya an malik ubaidullah ya ce ya umar ne daga cikin malaman fikihu na madina cikin malik ne cikin tabi'an madina an abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar Allah ya dade shi annahu qal abdullahi dan umar yace bainama nasu bi quba'in fi salati subh yayin da mutane suke masallacin quba a sallar asuba ya amatin sai ga wani mutum sai ga wani mai zuwa ya zo musu فقال يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم أن سوكم مسا دواني وأنسو آيو أن سوكم مسا دوان بنغرينا القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة كما أن أمرتش دي بسكن كعبة فاستقبلوها wannan riwaya fuska biyu yi fastaqbiluha ku fuskance ta fastaqbaluha sai suka fuskance ta duk kalma ɗaya ne ya danganta da wanda kai riwaya da wanda ka karanta wa kana wujuhuhum ila sham Fuskokinsu su sun kasance suna kallon sham wato arewa kenan fastadaru ila alka'aba sai suka juya suka yi da'ira suka fuskanci ka'aba hmm. wani hadisin shine ya nuna ya ayyana kibla kenan domin sha'anin kibla nasku ya zo mata an cancanza an canza hukuncinta kibla farko akwai kibla guda biyu da musulmi suka fuskanta a wannan al'umma shi yasa ake ce ake ce har ake ce masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ake ce ma ɗaya daga cikin masallacin Madina masjidul qiblatain kuma cikin sahabbai in ana so a faɗi falalar sahabi sai a ce wa qad sallal qiblatain saboda a farkon musulunci a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci baitul maqdis kamar yadda zamu gani <clears throat> dangane da hadisin hadisin na abdullahi dan umar ne yana cikin bukari da muslim kuma aka suka rawaito shi ta hanyar imam malik yace naman nasu bi quba yayin da mutane annasu anan yana nufin ahlul quba mazauna masallacin quba quba wato wuri ne wanda yake mul uku daga cikin garin madina yana nan a wajen madina wanda duk suka je hajji ko umra sun je masallacin sun yi sallah anan shine aka nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya so masauka unguwa ce ta a cikin sallar asuba wato suna cikin yin sallar asuba ahum atin sai ga wani mutum ya zo musu ba a faɗi kowa ne ne ba riwaya bata zo ba amma uh, uh, alhafiz ibn hajar yana cewa akwai riwaya a cikin littafin ibn manda al'iman da take nuna cewa abad ibn bishir ne abad ibn bishir ɗaya daga cikin al'ansar uh, wanda yake wanda shi ma sahabi ne da yake da manaƙib da ɗan dama cewa shi ne ya je ya gaya musu faƙala sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kad unzila alaihi lailata qur'an a daren nan an saukar da alqur'ani ga annab sallallahu alaihi wasallam to cewarsa a daren nan an saukar da alqur'ani a wannan akwai tajawuz a ciki domin alqur'ani da yake nufi an saukar yana nufin faɗin sashen alqur'ani shi yasa ma ya kawo shi da na kira domin ya nuna kan cewa wani sashi ne na alkur'ani ne faɗin Allah ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka ƙiblatan tarbaha fa walli waje haka masjid al haram mun ga mun ga jujjuyawarka da kake kana kallon sama hmm. a falan walliyannaka ƙiblatan tarbaha da sannu za mu fuskantar da kai lallai za mu fuskantar da kai zuwa ga ƙibla wadda kake yarda da ita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram dan haka ka fuskanci ka fuskantar da fuskarka zuwa ga wato sashen masallaci na mai alfarma ita ce kibla annabi Ibrahim kenan shi da shine ayar da aka saukar to wannan ayar da zahirin wannan riwayar an nuna cewa cikin dare ne unzila alaihi laylata saboda haka cikin dare kenan aka saukar da ayar saboda haka sallah inda cikin dare aka saukar ita sallah asuba ne kenan zai ta zama ita ce sallar farko haka zahirin wannan hadisin yake nuna to amma saboda sauran hadisai dole sai malamai suka yi ma wannan dare dinnan da aka bada tawili cewa ana nufin dare din da wato ana nufin wunin daren jiya hmm. wunin daren wato domin abinda hadisai suka nuna shine annabi sallallahu alaihi wasallam sallar farko da yayi yana kallon baitul maqdis sallar asar ce an sauka yayi sallar azhar yana kallon ka'aba yayi sallar la'asar yana kallon baitul maqdis kamar yadda yazo a hadisin al-bara'u ibn azib a cikin bukhari sallar farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana kallon ka'aba yana kallon ka'aba sallar la'asar ce to sai wani aka je aka gaya ma banu haritha aka same su suna sallar la'asar su ma sai suka yi wannan juyawar to tun da banu harita suna kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su ka mutanen quba suna da nesa labarin bai kai musu ba sai da gari ya waye ana sallah asuba sannan aka gaya musu saboda haka al-laila da yake nufi yana nufin wato wunin jiya abin da yake nufi kenan domin tsakanin azhar da asar aka saukar da wannan ayar ta suratul baqara an أمر ka'aba an umarce shi ya fuskanci ka'aba fastaqbaluha to a cikin wannan in ka ɗauke shi da fataha fastaqbaluha sai suka fuskance ta su waye suka fuskance ta eh na'am masallatan quba ko kuma suwa eh? ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah tare da sahabbai an saukan musu da alqur'ani an umarce shi an umarce shi ya fuskanci ka'aba sai suka fuskance ta wato sa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da shi da sahabbai ko kuma yana shi mai riwayar yana ba da labari ne sai su waɗanda ake gaya ma ɗin sai suka fuskance ta an fahimta duk kowace ma'ana mustaƙima ce saboda haka eh, damirin wawu ɗin fastaqbaluha alwawu ɗin nan ko dai ya koma ya zuwa ga annabi da sahabbai ko kuma ya koma ya zuwa ga ahlu quba mutanen quba Eh, ɗaya wajihi ɗaya fuska ta yadda aka karanta wannan hadisin shine biluha ku fuskance ta wato shi wanda yake ba su labarin kuma yana ba su umarni yana cewa ku juya ku fuskanci kibla fastaq biluha ai kaga anan wajen damirin fuska ɗaya ne biluha antum ku ku fuskanci ka'aba ko kuma zai iya ɗaukan cewa waƙar umir umira an yastaqbila al eh, na'am eh, wannan zai zama to fuska ɗaya ne kawai ha an ku da kuke sallah yanzu ku juya ku fuskanci ka'aba wannan shine wajihi abin da yake karfafa wannan riwayar na ha da kisra shine ne wata riwaya da ta zo a cikin bukhari da ta ce da a cikin riwayar wa umira an yi al-ka'aba ala Ka kaga anan wajen bata da wata fuska in ba kisra ba tunda an kawo ala domin ala shine ku tattaro hankalinku ku ji abinda zai biyo bayan ala fi'lu amri ne ba zai yi zamanto ya zamanto labari zai bayar ba inda yace ku tattaro hankalinku ku kuji to umarni zai gaya muku ba labari zai baku ba an fahimta saboda haka shi yasa malam shi yasa ma kaga kamar a cikin waɗansu daga cikin sharho waɗansu daga cikin kamar nuskar da ake bugawa sai kaga an za an da ake bugawa da wasali sai ga an sa wasalin kisra kawai kamar ita ce kadai fuskar saboda wannan riwayar ta ala to wannan ta nuna kan cewa abin da zai biyo baya zai zama to fi'il amri ne sai ya zama to kisra kenan fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila sham fuskokinsu sun kasance ya zuwa suna kallon sham domin a can baitul maqdis yake fastadaru ilal ka'aba sai suka juya suka fuskanci ka'aba to yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake makka kamar yadda yazo a hadisin abdullahi dan abbas a cikin musnad na imam ahmad da da mustadrak na al-hakim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake makka ya kasance yana sallah ya zuwa ga baitul maqdis ka'aba tana gabansa idan mutum yana ka'aba yana so zai yi sallah ya fuskanci baitul maqdis fuska nawa zai iya wato yaya zai iya yi ta fuska nawa zai yi na'am amma ya kun gani a hoto ma zaradin eh? wanda suke nan arewa a'a idan aka ce zai kalli arewa ya salla tun nan ne nan ne baitul maqdis a cikin ka'aba ta yaya zai yi a cikin masallacin a cikin farfajiyar inda ka'aba take na'am fuska biyu zai iya yi ya sa ya tsaya tsakanin rukunin yanzu kun ga kamar ga ka'aba nan ga kofar ka'aba ko ga arewa ga kudu hajjarul aswad yana nan rukunul yamani yana nan nan shine bangon kudu to in ya tsaya a nan wajen ya yi sallah kaga yana kallon ka'aba kuma yana kallon baitul maqdis ko ba haka ba to wace fuska ce kuma zai iya kara kallon baitul maqdis sai ya zo nan ya tsaya ya juya ma ka'aba baya ya kalli baitul maqdis ya zama to inda indararon ka'aba yake nan zai tsaya ya juya ma ka'aba baya yana kallon baitul maqdis in yayi kaga ya kalli qiblar baitul maqdis amma in yi nan ya kalli ka'aba ya kalli baitul maqdis to hadisin ibn abbas yace anan yake tsayawa ya fuskanci ka'aba kuma ya fuskanci baitul maqdis a lokacin da yake makka da ya zo madina sai ya ci gaba da sallah yana kallon baitul maqdis har wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai a cikin wata in hmm, shekara ɗaya ya juya ya ba maka ka'aba baya wata goma sha shida yahudawa ita ce kiblarsu can suke kallo in za su yi sallah saboda akwai wannan bangon da suke ganin shine ragowar bangon da bangon masallacin da annabi suleiman ya gina shi ba a rushe shi ba saboda haka shine kiblarsu nan suke zuwa su yi ibadarsu to saboda haka kallon baitul maqdis shine kiblar yahudawa da nasara ma yanzu nasara sun manta da wannan ba su da wannan ilimin amma nasaran wancan zamanin eh amma a wancan nasaran wancan zamanin suna da kibla baitul maqdis ke kallo sai suke a sai yahudawa suka yi farin ciki cewa gashi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana saba musu a addini amma kuma yazo yana bin su. wato a gama saba musu kuma a zo a yi sallah irin a zo a fuskanci su suna tutiya da wannan to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kauna yana fata Allah ya juyar da shi ya rinka kallon Ka'aba domin Allah ya sanar da shi cewa Ka'aba ita ce kiblar Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim shi sa in zai yi sallah Ka'aba yake kallo saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta fata Allah ya sai ya fita yana kallon sama ko wahayi zai zo da za a fuskance shi da za a ce masa ya fuskanci Ka'aba wanda yake nuna kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana addini da ne da hawa abin da ya so yayi kawai shikenan sai sai abin da Allah ya ce masa yayi hmm? sai abinda Allah ya ce masa yi saboda haka kaga Allah ya masa shi da ya ce rata ƙalluba waje ka fi sama mun ga jujjuyawar ganinka ga sama falan walliyannaka ƙiblatan tarbaha da sannu za mu jibinta maka ƙibla wadda yake kake yadda da ita kake santa ita ce Ka'aba fa walli waje haka shafarar masjid haram to sai aka ba shi umarnin to da suka fuskanci Ka'aba sai kuma Yahudawa suke cewa a ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da su suka bar waccan kiblar tasu suka koma wata kiblar daban suna ganin kamcewa cewa kamar wani addini ne wanda yake yau an yi wannan gobe an yi wannan hmm? shi ne Allah yake yake musu inkari sai ya ƙulu su faha uminan nas ma wallahun an ƙiblati lati kanu alaiha ƙulle eh, shi ne Allah ya ce ƙulli lahil mashirƙu wal a adi man yasha'u ila siratun mustaqim yi gabas da yamma dinna Allah ne yana shirya da wanda ya so ga tafarki madaidaici shine kiblar annabi Ibrahim tunda kiblar su mansuha ce to sannan shine Allah ya saukar da wannan ayar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya cika wata goma sha shida yana cikin na goma sha bakwai ɗin shi yasa ma aka yi saɓani wanda suka ce wata goma sha shida sun yi ilga'in sauran ranakun amma kamar yadda za mu gani a cikin hadisin asar da zai zo na sa'id ibn musayyib wata biyu kafin yakin badar wato a cikin a tsakiyar watan rajab a lokacin da aka saukar da wannan umarni na aka shafe kiblar baitul maqdis aka fuskantar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci dakin Allah mai alfarma shine alka'aba a cikin wannan akwai fawaid da dama na farko dai akwai muhimmancin ita wannan kibla muhimmancin ta ya zo a cikin san da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kan a sanya shi ya rinka fuskantar ta dan aka fuskantar kibla yake da muhimmanci kuma sharadi ne daga cikin sharadan sallah duk mutum idan zai yi sallah wajibi ne ya fuskanci alƙibla sharaɗi ne idan ba a masa ruhsa kan kada ya fuskanci ƙibla ba sai kawai a halin tafiya a halin tafiya ko ina ƙibla ne amma in dai ba a halin tafiya ba ne za ka tsaya kana tsaye ko kuma za ka iya fusko da a halin tafiya ne za ka iya fuskantar ƙibla to ka fuskanci ƙibla ɗin shi ne a sharaɗi ne sannan a cikin wannan hadith din akwai ce akwai tabbatar da cewa annab sallallahu alaihi wasallam wahayi yana zuwa masa ba kawai ta alkur'ani ba tunda babu ayar da ta ce ya kalli baitul maqdis ko akwai ayar da ta ce annab sallallahu alaihi wasallam ya kalli baitul maqdis eh? to amma dai an san dai annab baitul maqdis yake kallo ko kuma gashi aya ta zo da ta juyar da shi daga baitul maqdis ya kalli ka'aba Sau da haka da kafin a ce masa ya kalli ka'aba da yake kallon baitul maqdis da umarnin wa yake da umarnin Allah tunda baya yi ba la taku anil hawa ba abinda da zai sai abinda da Allah ya masa umarni to ina ayar eh na'am na'am ah, ita ce wannan baitul maqdis kenan a'a ina cewa yayin da yake kallon baitul maqdis a farko wace aya ce ta ce masa ya kalli baitul maqdis eh babu ko amma dai mun san bai kalli baitul maqdis ba illa da umarnin Allah illa da umarni ne na Allah ko ba haka ba to umarnin a qur'ani yazo ko ba umarnin ko ba a qur'ani yazo ba tunda babu aya ko akwai aya a ku dan duba dai alaran mumi eh? to kun gani wannan ya nuna kan cewa alƙur'aniyun da suke cewa ƙur'ani kawai za su bi ƙarya suke yi hmm? tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ya zo masa hmm? umarni na Allah ya zo masa amma ba a cikin alƙur'ani ba saboda haka in kuma 'yan ƙur'aniyun kuka ce kawai umarnin Allah da ke cikin ƙur'ani kawai za ku bi ba za ku bi umarnin Allah da ke cikin sunna ba to kun bar ɓangare na addini kun ajiye shoje ɗaya kun ce ba za ku yi ba wannan tana ɗaya daga cikin hujjoji masu ƙarfi da yake nuna cewar wato wahayi yana zuwa ma sallallahu alaihi wasallam ba da alkur'ani kaɗai ba sannan a cikin wannan hadith ɗin akwai a wato nuna abin da annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kai a farkon sha'ani na wato sanya muwafaka da ahlul kitab domin akwai hikima da aka ce aka fuskantar da shi baitul maqdis tun yana maka saboda a lokacin nan ayoyi suna nuna ma ƙuraishawa cewa annab sallallahu alaihi wasallam ba fararre ba ne a cikin annabawa a cikin jerin gwanan annabawa ne na da saboda aka sai aka sashi hatta sallar sama yake kallon kiblar da masu da'awar bin annabawa ita suke bi yahudawa suna bin baitul maqdis suke kallo nasara ma baitul maqdis suke kallo to idan da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya zama to yana kallon ka'aba ya kun gani ma addinin ma da yake kiran annabawansu ba ma hanyar su daya ba alhali ku a cikin alkur'ani Allah yana nuna ma yana yana faɗa masa yace qul ma kuntu bid'an minar rusul ni ba kira bane ba sabo bane ba sabo bane a cikin annabawa annabawa da sun zo gabani na kuma wannan a cikin wannan ana karantar da mu cewar wanda ya muwafaka da kai a cikin wani abu idan akwai maslaha ka kiyaye wannan muwafakar da kuka yi domin ka cimma wata manufa musamman akan wanda yake akan wanda kuke gaba da shi ne duk gabaki daya ba zai yi kai gaba da kowa da kowa a lokaci daya ba annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon sha'ani ya fuskanci quraish da shirkar su bai ce zai fuskanci dukkan kafirai kowane irin jinsi bane bal sai ya rinka nuna ya rinka a san muwafaka da ahlul kitab akan abin da bai zo masa na wahayi ba don ya nuna kan cewa su matin da addini ne nasu wanda yake samawi daga sama da annabawa da aka aiko musu da littafi da Allah ya saukar da shi duk da yake sun canza sun musanya umarnin eh, sun cancanza umarnin addinin amma wannan asalin da yi suna da shi to akwai wani abu wanda yake mushtarak wanda ya hada wanda ya hada shi tare da su saboda haka sai ya kiyaye wannan domin ya zamanto kan cewar ya samu wato ya tara hankalinsa wajen fuskantar adawar ƙuraishi kuma wani yana da muhimmanci hatta a cikin wajen sha'anin mu'amala da wajen sha'anin yaƙi da sauransu wanda yake akwai muwafaka akwai wani abu akwai waɗansu masalih wanda ya haɗa ku ko kuma kuna da waɗansu mabade kuna da waɗansu abubuwa da suka haɗa ku to ka tsare wannan akan wato ka tsare wannan alaƙar tare da shi bisa wannan abubuwan da kuke tare da shi bisa domin ku fuskanci wani abu wanda ya haɗa ku gabaki ɗaya shine aula na ka fito ka ce za ka yaƙi da shi gabaki ɗaya ka gama da haka da ya zo madina salawatullahi lamun alai sai sulhu tare da yahudawa ya sulhu tare da yahudawa don a zauna lafiya a fuskanci makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya yaƙi mutanen madina za a haɗu ga baki ɗaya don a yaƙe shi duk wanda ya zamanto ya yi kisa daga cikin 'yan madina bisa kuskure za a biya diya za a haɗu da musulmi da yahudu duk a biya diya domin sun zamanto wato suna zaman alkawari ne tsakaninsu da juna shi bai warware alkawarin ba sai su ne suka warware duk wanda ya warware kuma to sai aka ce masa to shikenan ka tafi ka bar madina to amma yayin da ya zo madina a farkon zuwansa madina ma aka ci gaba da wata goma sha shida ɗin domin farkon shigan musulunci ne a madina domin a nuna kan cewar addinin dai na annabi sallallahu alaihi wasallam shine addinin dai annabawa da yahudawa suke ta tutiya da shi suna cewa su ne suke da annabi ibrahim su ne suke da suna za su karanta littafin su akwai annabi ibrahim akwai annabi musa da annabi haruna da annabi ishaq da yaqub da sauransu kuma gashi alqur'ani yana faɗa kuma aka ga ana ana bin kibla irin tasu to amma da ya zama to kan cewar akai wata akai wata goma sha shida musulunci ya tabbata a cikin madina mutane suka musulunta har ana shirin a tafi yakin badar to a lokacin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka juye da shi ya fuskanci ka'aba dan ya nuna bara'arsa daga addinin da wannan addini da aka canza shi ya nuna musu kan cewar suna su addinin wato sun musanya abubuwa sun musanya umarnin Allah don haka sai Allah ya fuskantar shi zuwa ga kibla a cikin wannan akwai wato izina ga mutane don mu rinka ganin yadda Allah yadda yake zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duba da yanayi da duba da masalih abubuwa na maslaha da su zo zo ma al'umma sannan a cikin wannan hadith din akwai a hukunci muhimmi wanda Imam al-Bukhari yayi abin nan tare da shi ya ce mutumin da ya yi rabkanwa wajen gano ƙibla ya kuskure yana sallah ba a jihar ƙibla ba sai yana cikin sallah aka zo aka gaya masa ba nan ne kiblar ba to sallarsa ba ta ɓaci ba gini zai yi a kai tunda kaga su waɗannan sun fuskanci sun fuskanci baitul maqdis suna sallah a bisa abin da yake shine na asali na shari'a da suka sani tunda shafa hukuncin bai zo musu ba duk da yake Allah ya shafe to amma a wajensa a wajensu su shafa hukuncin bai zo musu ba tunda ba su sani ba saboda haka da aka ce musu ga kibla maimakon su ce assalamu alaikum mu sake sabuwar sallah tunda an canza kibla kawai sai suka yi bina'i sai suka yi bina'i suka dora akan sallarsu saboda haka ko kai ma in kana sallah a gari wanda yake ba naka ba ka fuskanci wajen da kake tsammani shine kibla sai yan gari suka ce masa kai malam fa ba nan bane wafa kibla dama ce to sai ka juya za ga waɗansu wanda yake sun san fiƙi sai zo su juya ka su sa ka akan kiblar sosai ba cewa za su yi to kace abin da kace assalamu alaikum ba sai su juya ka domin wannan shine asalin yin wannan kuma da wannan imamul bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin imamul bukhari ya kafa hujja akan wannan hukunci duk da yake waɗansu malamai akwai sabani tsakanin malamai akan ganin wannan waɗansu suna cewa a'a dole mutum sallama zai yi sake sallatin daga farko amma sahi shi shine bisa wannan hadisin sai mutum ya ci gaba da sallarsa a bisa ainihin a sabuwar jihar da ya sani kuma wannan ya nuna cewar idan mutum ya jahilci hukunci idan mutum ya jahilci hukunci to ba za a lizimta masa wannan jahilcinsa uzuri ne akan rashin ingancin ibadarsa domin su sun jahilci cewa an canza ƙibla wannan jahilcin uzuri ne tunda kaga inda ba uzuri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai aiko a gaya musu cewa a biyun da kuka yi kun yi ta ba bisa ba tare da cika sharaɗin sallah ba tunda sharaɗin sallah fuskantar ƙibla kuma ba ku fuskanci ƙibla ba amma ba a gaya musu haka ba sai aka ce wanda ya nuna kan cewa a biyun nan da suka yi ta inganta me ingancinta saboda sun jahilci cewa sharaɗin fuskantar ƙibla an canza shi daga baitul maqdis ya zuwa ga ka'aba saboda haka wanda ya jahilci abu wannan jahilcin zai iya zamantowa uzuri a gare shi a waɗansu suwar wani ya ɗaya daga cikin sura ɗin shi ne kamar kana da ilimi a kan abu amma baka san cewa wannan abin da kake da ilimi a kansa ba wani wato kamar kana da nassi da kake aiki da shi baka san kan cewa akwai wani nassi wanda ya saba wannan ba wanda yake shine tabbatacce to in aikin da kai akan wannan nassi na farko karbabbe ne ba za a ce ya ɓaci ba kamar yadda yake a cikin wannan sura din kuma har wayo a cikin wannan hadith din daga cikin fa'idodi akwai halaccin mutumin da yake sallah ya saurari wanda yake masa magana tunda kaga sun saurari wanda sun saurari wanda shi Abbad ibn Bishr da ya zo yake gaya musu ba wannan kuma bai nuna kan cewar ba su da hushuyi a cikin sallah ba ko sun yi abin da bai dace ba a cikin sallah sannan a cikin wannan hadith din akwai nuna cewar a mutum ya aiki da umarnin wani wanda baya cikin sallah idan ya bashi umarni idan yin wannan umarnin ya zama tokancewa yara ta da sallah din ne ko da wani abu wanda yake wajibi a cikin shari'a kama alal misali kana cikin sallah mara lafiya yana kwance wanda ba zai iya tashi ba a gefen ka ga yaro yana so ya jefa hannunsa cikin wuta shi mara lafiya ya gani ba zai iya hana shi ba kai kuma kana sallah za ka iya hana shi sai ya ce maka yaro zai jefa hannunsa cikin wuta kama shi to sai ka aiki da umarnin in ba ka aiki da umarnin ba ya je ya kone abinan ya je ya kone zai zama tokancewar kana da lamuni kan cewa baka in har ya kone zai zama tokan cewa kamar a cikin furu'un malikiya za ka biya diya ta kunan hannun da ya yi kamar kai kai masa raunin <laughs> kamar kai kai masa raunin tunda kana da ikon ka kana da ikon ka ije masa baka ije masa ba wani daga cikin suwar inda da ake cewa a tarku fi'il barin aiki aiki ne da kaki kawar da da hannunsa kama kai ne ka kona shi tunda shi ba shi da hankali saboda haka wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abinda malamai suka ɗauka daga cikin wannan hadith din cewa mai yin sallah ya halatta ya karɓo umarnin wato ya aiki da saƙon da wani wanda yake ba a cikin sallar ba ya gaya masa to yaya suka juya lokacin da suka zo yin sallar yadda suka juya bayanin ya zo a cikin hadisin tuwaila a cikin hadisin tuwaila sahabiya ce ansariya yar bani ta ce su suna sallar la'asar da aka zo aka gaya musu sai ta ce fatahawalan nisa'u makanan rijal war rijalu makanan nisa mata sai suka koma wajen maza maza suka koma wajen mata da yake kun ba irin masallatanmu ba ne mata suna can an musu katanga da katange su ko sutura babu tsakanin maza da mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai masallaci ɗaya ake shigowa sai dai ana cewa mata ku tsaya daga can baya baya kuma wanda suke maza kuma a ce ku aka ce khairu sufufin rijali awwaluha an bi so aiwo gaba maza wanda yake so yayi baya baya wannan alama ce ta cewa wato akwai wani abu a cikin ransa ba a so ai baya baya don akai baya baya wato za a kusanci mata haka cikin mata wadda take wo gaba gaba akwai abin da take nufi an fi so ta yi baya baya so mm. saboda tarbiya da tsoron Allah da aka gina mutane a kai shi yasa babu kowannan sutura tsakani to da wannan umarni ya zo musu sai shi liman hunga yana nan sai ya juya ya taka ya taka ya tafi can wancan bangon mm. maza suka biyo shi suka tafi suna haka su kuma mata suka biyo ta ɗaya wajen su kuma suna haka saboda haka aka juya kamar abin nan kamar menene ake ce masa eh to kamar su tayari ni da ina cewa abin da ake abin da jaki yake nikawa ina raha wanda ake juya eh kamar dai su tayari kenan haka haka aka juya eh? kamar yawwa abin da ɗin mazarkwela. ƙwarai kwarai haka aka juya liman shine a gaba Eh, da kuma yan tsawon farko sannan yan tsawon biyu sai aka juya can mata kuma suka taho nan a cikin wannan akwai wato nuna mubadarar sahabbai wajen bin umarnin Allah ana gaya musu a ciki haka suka yi to amma babu iskali a cikin wannan irin wannan tafiya gashi kuma an ce inna fi salati la shugula akwai shagali a cikin sallah wato ma'ana sallah tana hana aiki in ana sallah baka sallah kuma kana wani aiki amma kai wannan tafiya mai tsawo haka to nan malamai sai suke cewa la'alla wannan lokacin lokacin ba a yi umarni da ba saukar da umarnin faɗin Allah wa qumu lillahi qanitin ku nutsu a cikin tsayuwar sallah ba a lokacin kun san a farkon musulunci har magana ana yi a cikin sallah idan mutum ya zo sai ce ya raka nawa akai sai a yi masa ishara biyu sai ya yi biyu sannan ya zo ya fuskanci liman kafin daga baya ne aka zo kawai aka ce mutum in ya shigo sallah ya shigo sallah an yi sallama sai ya cika sauran amma da tukuna sai ya zo ya tambaya nawa aka yi sai a gaya masa sai ya haɗu da su a gaba eh sai je tarar to sai daga baya aka hana magana to waɗansu suka ce a waɗansu malamai wanda yake kuma wannan ƙaulin yana da ƙarfi tun da kunga a farkon tun kafin yakin badar ne a farkon zaman madina ne a farkon shekara ta biyu wata na hudu a cikin shekara ta biyu a cikin wata na hudu a cikin wata biyar kai a cikin shekara ta biyu saboda haka kun ga daga farko farkon musulunci ne to shine waɗansu malamai suka ce la'alla wannan a farkon musulunci ne lokacin da ba ya umarni da kada a yi wani a tsaya a cikin sallah da nutsuwa ba da barin dukkan wani aiki ba na sallah ba to amma yanzu yayin da umarni ya zo idan ya zama kan cewa irin haka za ta faru za a iya yin haka to nan waɗansu ma ne waɗansu nan malamai suna sabawa waɗanda suke cewar suka kayyade suke cewa a'a ba zai yiwu ba kai wani motsi a cikin sallah in dai ba na sallah din ba in yi yawa sallah ta ɓaci za su ce ba za a iya irin wannan ba to waɗansu malamai kuma da suke ganin kan cewa dukkan wani motsi a cikin sallah in dan maslahar sallah ne za a iya yi kuma wannan kaulin yana da ƙarfi saboda hadisin dilyadain annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama a cikin sallah a raka'a ta biyu ya juyo ya fuskanci mutane aka tambaye shi a kusuratu salat am nasit ya ce lam kun ai abin nan a kusuratu salat am nasit sai mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu zalika lam yakun duk wannan ba a bai faru ba to kaga duk wannan abubuwa ne da aka yi da an yi waɗannan abubuwan amma saboda domin maslahar sallah ne ba ce sallar ta ɓaci ba sai kawai ya cika raka a biyu ya yi sujudu sahu saboda haka waɗannan malamai suke cewa duk wani abu da za ka yi duk wani aiki da za ka yi indan maslahar sallah ne babu laifi don haka suka tafi ma akan cewa hatta kamar a ce kana cikin sallah haɓo ya zo maka za ka iya kama hancinka ka fita ka je ka wanke ka toshe ka dawo ka ci gaba da sallah kai bina'i tunda wannan fitar da kai don maslahar sallah ne in ka fita ba za ka ce sallah ta ɓaci ba kuma ko da ku ka juya ma baya hmm. sabanin yadda waɗansu suke cewa a'a in za ka fita sai ka fita a kaikaice in ka zo daidai kofa sai ka yi da baya da baya sannan kuma sai ka yi ta dama a'a ai an hana tafiya da baya da baya za ka tafi ne ko da ka juya ma ɗin domin wannan aikin da kake a lokacin a aiki ba a cikin ayyukan ba a cikin rukunan sallah ba bane amma aiki da kake saboda maslahar sallah dan wato ka je ka samu abin da zaka a kawar da najasar da take zuba yi taharatul khabar sannan ka dawo ka ci gaba da sallah wannan shi ne daga cikin wannan shine ya dace da usul din malik rahmatullahi alai akwai fawaid da dama da ibn hajar ya ambata na wannan hadith din a cikin fathul bari za ku iya koma ku karanta na'am wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an sa'id ibn musayyab annahu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن, أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم خولت القبلة خولت ثم خولت القبلة قبل بدر بشهرين وحدثني عن مالك يحيى يتي مالك ياي من عبيد الله يتي يحيى يا كرنتا من حديث دغ مالك عن يحيى بن سعيد دغ يحيى ابن سعيد الأنصاري an sa'id ibn al daga sa'id ibn al-musayyib al-makhzumi annahu qala sa'id ce salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an qadima al-madinata 16 shahra annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla bayan ya zo madina wata goma sha shida nahwa baitul maqdis yana kallon baitul maqdis thumma huwilat al-qibla sannan aka juya qibla qabla badrin bi shahrayn kafin yakin badr da wata biyu wato a cikin an yakin badr a cikin wani wata aka yakin badr a cikin watan ramadan a cikin watan ramadan aka yakin badr ranar 17 ga watan ramadan aka yakin badr to da wata biyu kafin nan tsakiyar watan watan rajab kenan lokacin ne akai kuma haka a waɗansu riwayoyi ma suka nuna wannan hadithin mursal ne tunda sa'id ibn al-musayyib ba sahabi bane Um, amma an ruwaito shi musnadan ta waɗansu da daga hadisan waɗansu daga cikin sahabbai wanda yana cikin almasanid wanda yana cikin almasanid afwan yana cikin sunan daga ciki akwai sunan tirmidhi riwayar da albara ibn azib a cikin bukhari cewa yi 16 ta 17 wata 16 ko wata 17 to idan kai lissafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina cikin rabi'ul awwal idan wani rabi'ul awwal din ya zagayo kaga shekara ɗaya kenan wata goma sha biyu kenan ko to rabi'ul thani sha uku jumadal ula sha hudu jumadal thaniya sha biyar rajab sha shida a ba za mu kirga sai rabi'ul thani ya zo zai zama tun da ba za ka kirga rabi'ul awwal din ba tun da a ciki ya zo saboda haka kaga daga in rabi uthani ya zo shi ne wata goma sha biyu jumadar ula sha uku ya abin yake eh rabi'u eh, rabi'u thani 12 jumadal ula 13 jumadal thaniya 14 kai yi kuskure fa idan ka yawa in ka fara jumadar rabi'u rabi'ul awwal zo to rabi'u thani jumadar ula jumadar thani rajab sha'aban رمضان شوال ذو القيدة muharram safar rabi'ul awwal kaga wata goma sha biyu kenan rabi'ul ربيع الثاني jumadal الأولى jumadal الثاني rajab sha shida sau da ka watan rajab kaga wata goma sha shida kenan to waɗanda suka ce wata goma sha bakwai sun wata goma sha da 'yan kwanakin a ciki da 'yan kwanaki da ya zo cikin rabi'ul awwal a farkonsa kuma an yi wannan a cikin an ce a cikin tsakiyar sha'aban a cikin tsakiyar rajab saboda haka kaga da 'yan kwanaki kenan to wanda suka ce watan goma sha bakwai suna sai aka cike kamar wata na goma sha bakwai ɗin kenan da ƙarin kwanakin sai zama to sun shiga cikin sabon wata an cika sha shida an shiga na sha bakwai shine abinda suke nufi da cewa wata goma sha bakwai na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت wannan afwan a hadisin ibn umar ya ce wannan abin ya faru ne juyawa da aka yi aka fuskanci baitul maqdis a cikin sallah ya faru ne ga masallacin quba to amma mun san ya shahara a cikin tarihi cewa akwai masallaci a wajen da ake ce masa masjid masallacin ƙiblataini me yasa ake ce masa ƙiblataini saboda shi ma an yi irin wannan su kuma amma kamar yadda riwaya ta shi ne ake ce masallacin bani salima an ce a sallar asar ne aka suna kallon ka'aba sai suka juya suka fuskanci ai suna kallon baitul maqdis suka juya suka fuskanci ka'aba a sallar la'asar ne labarin ya zo musu saboda kusancinsu ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa masallacin quba shi yasa labarin ya zo musu da wuri saboda haka masallatan da aka yi sallah aka juye kibla baitul maqdis masallacin quba ne da masallacin ta yi amma riwaya da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake sallah a qiblatayn aka yi masa wahayi a lokacin sai ya juya ya fuskanci a shine da kansa ya juya din a cikin sallah bayan yayi raka'a biyu ya koma yana kallon ka'aba maimakon baitul maqdis ya juya ma baitul maqdis baya wannan riwayar ta riwaya ce ta tarihi ba riwaya ce ta hadith ba um, kuma wanda ya ruwaito ta waqidi ne waqidi kuma sananne ne wajen malaman hadisi ba sa karban riwayar sa amma malamin tarihi ne duk wani waje da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ko duk inda aka yaki sai da ya je ya ga wajen ya sifanta shi inda zai yi riwayar tarihi sai zai yi riwayar tarihi da sira sai ka ce shi akai amma malaman hadisi ba sa karban riwayar sa. asira dai ya faɗa in ma ya faɗa in ya karɓe ta da shi ba sa karɓa in akwai hukunci a cikin abin da ya faɗa ba sa karɓa saboda me saboda bai san hadisi ba ƙarya yake a cikin riwaya mai abin da suke nufi da ƙarya yake kuskure yake yi baya kiyaye hadisi amma wurare da dutse kaza da hanya kaza duk ya sani hmm. zai nuna zai je saboda sanin tarihi har yana sanin wuraren da aka wurin da wane ya tsaya da wurin da wane ya tsaya a wajen yaki. malami ne wajen tarihi sosai na'am wa an malik ka karanta wa an malik an nafi na'am ubaidullah yace ce ya karanta mun hadith daga malik daga nafi anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab ce ma bain al-mashriq wal maghrib qibla idza tuwajjaha qibla al-bayt tsakanin gabas da yamma qibla ne idan dai aka fuskanci aka fuskanci wato fuskar ka'aba fuskar ɗakin Allah wannan asar ne daga sayyidina Umar ibn al-Khattab wanda yake mursal ne domin nafi'u bai haɗu da sayyidina Umar ba amma haka aka ruwaito daga waɗansu daga cikin sahabbai ma tare da sayyidina Umar kamar Uthman da Ali da Ibn Abbas kuma an ruwaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma bainal mashriqi wal magribi qibla ya zo kamar yadda ya zo a cikin a cikin sunan turmidi tsakanin gabas da yamma qibla ne wannan ana nufin dangame da mutanen da suke madina mutanen da suke madina in dai sun fuskanci ko ina tsakanin gabas da yamma suka juya suka fuskanci jihar ka'aba ta wannan qibla ne wato ba sai an kalli ainihin saitin nata ba wannan yana da muhimmanci sanin wannan yana da muhimmanci akwai kwanaki lokacin da muke shari'a commission wani mutum yazo ya kawo mana wani file babba yayi bayani ya bi duk masallatan Kano ya ce akwai masallacin da Jordan yake kallo akwai masallacin da Yemen yake kallo saboda ya je ya bi ya dauko map ta Google ta wane ne sai ya dauko ya ga ga Kano sai ga masallacin inda yake sai ya ja layi ya ga ina ya tafi in ya ja ƙaƙƙen layi sai ga maimakon ya fada makka ya fada ƙasar jordan wannan kuma maimakon ya yi gabas a maimakon ya fada daidai maka sai ga ya yi kudu ya fada yaman saboda haka ya ce in banda masallatai ko guda nawa ne a garin nan duk sauran masallatai su ba daidai ba ce saboda haka lallai shari'a kwamishin ta ɗauki mataki a gaya mutane a rusa masallatan nan a dawo da su kan ƙibla mutane suna sallah ba sa kallon ƙibla geography ya nuna masa eh? to kun gani inda ya san wannan magana ta sai na umar da kuma wannan wanda yake asali hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tirmidhi ba zai kawo wannan ba wato akwai tafsil wajen kallon kibla kuma ka'idar an gina shi ne bisa ka'idar da malamai da suke cewa al-qudratu alal yaqin tamna'u min adh ikon da za in ka da ikon yaƙini to ba za ka yi amfani da zato ba don haka wanda yake yana gani kuma yana cikin farfajiyar ɗakin Allah to nan wajen dole ya fuskanci shi ainihin ɗakin tun da yana ganinsa kaga yaƙini ne aiko hmm? ba zancen ma ka ce za ka ɗauki agogo ko irin kompas ɗin nan ka ce bari kai saiti ka gani hmm? tun da za ka yi kana ganinsa a gabanka wanda yake wajen masallacin kuma shi kuma sai ya kalli masallacin abin nan wanda yake sai ya kalli sai ya kalli jihar kibla jihar ka'aba a cikin masallacin ba ya kalli ba kamar tunda yadda masallacin yake da girma ba ya kalli inda ba jihar ka'aba ba wanda yake cikin garin makka kuma shi ya nemi masallacin kawai ya kalla shi sa kunga ga yanzu ɗaya daga cikin abubuwan da ƙasar saudiya suka yi shine suka yi wani katon hasumiya katon agogo suka dora shi akan wannan ginin na waqf malik abdulaziz inda aka yi hotel da sauransu ko ina kake a maka ko ina kake ko kwazazzabo ko dutse za ka hango wannan in ka hango shi ka hango masallaci saboda ka hango kibla ba sai ka ba daga ka'aba ne aka yi ba balantana a ce domin a nan wajen inda kana inda kana cikin makka to ba sai ka kalli ainihin ka'aba din ba masallacin kawai ake so ka kalla ka kalli masallacin shi kenan tunda shi ma Allah shi shi yasa kaga ma ayat cewa fa walli wajhaka shatral masjidil haram idan kuma kana wajen harami sai ka kalli makka jihar da makka take jihar da makka take tan zaka kalla to hatta mutanen madina jihar makka kawai za su kalla shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin gabas da yamma ko ina kibla ne tunda kaga ai gabas da yamma me tsakanin gabas da yamma ai kakan ka fuskanci kudu ko ina kudu maso gabas kudu maso kudu din ainihin kudu da kudu maso gabas da kudu maso yamma duk tsakanin gabas da yamma ne ko to ko ina ka kalla yayi daidai ya ce ma bainal mashriqi wal wal maghrib qibla Haga wannan sauki ne da hutarwa duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi tasa qiblar tana kallon ainihin ka'aba din ne ma wannan mu'jiza ce kamar yadda wani daga cikin sahabbai na yaman akwai wani fim da abdulmajid zindani ya yi a cikin musnadil imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa sahabin namanta sunansa ya ce masa da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ina zai kalla yayin da zai yi sallah a cikin garin sana'a ya ce kaga sana'a kaga dutse wanda ake ce maka za na sunan dutsen shi ma duk ya faɗa a cikin hadisin idan ka fuskanci wannan dutsen to ka fuskanci kibla to yanzu da aka zo aka yi irin wannan abin intanet da google map din sai aka ɗauko masallacin wannan sahabi inda wannan sahabin ya gina masallaci a cikin sana'a masallacin har yanzu yana nan aka je da kiblar aka biyo layi ta kan wannan dutsen aka ga daga ƙibla ga shi layin ya biyo ta kan wannan dutsen da wannan dutsen a google map sai aka ga in aka bi layi miƙaƙƙi kan ka'aba zai fada tsakiyar ka'aba ba ma ba tsakiyar ka'aba zai fada ta wannan mu'jiza ne amma abin da ya faɗa na hukunci ga kowa da kowa shine ma bainal mashriqi wal maghribi ƙibla to mu kuma dangame da mu sai a ce ma bainal shimali wal janub ƙibla abinda ke tsakanin kudu da arewa ƙibla ne in ka fuskanci gabas daidai to in ka fuskanci gabas maso yamma in ka fuskanci gabas maso arewa hmm, duk dai ƙibla ne amma an kira da iko a kan ka fuskanci jihar da maka take ɗin hakikatan to wannan shi ne aula shi ya kamata kai tunda duk wanda yake a nesa da ka'aba ba abin da zai yi illa ya ishtihadi wanda yake nesa da makaka kai yake a wajen kasar saudiya sai dai ya hmm. sai dai ya to in kai ishtihadi yanzu irin babu laifi amfani da irin su kamfas nan da sauransu amma kuma wannan ba zai bata sallar wanda yake a ya aiki da wannan hadisin ba bai tsaya ya fuskanci ainihin yadda samtin ka'aba din yake ba ko inda samtin makka yake ya zama to da ya kalli jihar ne jihar ya kalla to kuma kallon jihar shine abin da yake shine al-matlub to sannan dangane da kallon ƙibla idan mutum yana da iko ya sami ya ƙini kanta dole ba zai koma ya zuwa ga zato ba in kuma zai iya zato da kansa to sai ya auna zato da nasa zaton da zaton wani ya tarjihi mai nasa da zaton da zaton wani kai a tunaninka ka zo gari bako ne kai sai ka tambaya ina ne ƙibla garin kuma garin musulmi ne sai suka ce maka ga kibla kai kuma kana da compass compass ɗinka ya ce ba nan ne kibla ba saura ka wanne za ka ɗauka ka ga zato biyu duk kowanne zato ne ba wanda yake da yaƙini ko su haka suka sani tun da garin musulmi ne cewa ga inda mihrab ga inda ake kallo ake sallah kai kuma ka zo da ka zo da yar alaka ta ce maka ba haka bane wanne zaka bi na mutanen gari ko na ala to anan wajen shine za ka yi tarjihi sai ka yi tarjihi eh, sai ka yi tarjihi in kana ganin na mutanen garin gari ne wanda yake na malamai eh, masana to sai ka rinja yadda nasu in kuma kana ganin kan cewa ba gari ne wanda yake masana ba kuma kompas ɗinka be abin nan kompas ah, ɗinka be je an canza masa eh to saboda haka sai mutum ya yi tarjihi tsakanin a kaunin kuma ya zamanto an ɗauki abin da yake shine ya fi ƙarfi wajen dalili wallahu ta'ala alam za mu tsaya a nan insha Allah ala muhammadin wa ala ali muhammad محمد salli صليت ibrahim wa ala ali ibrahim انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين